bayan haka 'yan uwa musulmi masu sauraronmu da masu kallonmu a kusa da nesa muna wa juna gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakar barkanmu da arzikin haduwa a wannan rana mai albarka cikin ranaku na wata ramadan a yau ashirin da uku ga wata Ramadan na shekara 1441 wanda kuma shine shi ne na sha shida ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna karatun alkur'ani da tafsirinsa na masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi a cikin suratu hud alaihi salam jiya mun yi karatu dangane da istar da allah ya bamu akan annabi lut alaihi salam da shi da mutanensa yau kuma turmin namu zai kutsa cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a kan ƙisar annabi shu'aibu da shi da mutanensa mutanen madiyan mai Allah ya ce a kansu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adaba yawmin muhit ubangiji madaukakin sarki yace zuwa da yana kuma mun aika musu ɗan uwansu annabi shu'aib kala yace da mutanensa ya kaumi ya ku mutane na u'budullaha ma min ilahin bairu. ku bautawa Allah bakwa da wani abun bautawa bisa cancanta da gaskiya bayansa wala tanqusul mikyala wal mizan kuma kada ku rika tauye mudu da awo, inni arakum bi khair ni ina ganin ku kuna da alherin Allah na dan arzikin da Allah ya baku wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit sai dai ni kuma ina jin muku tsoron wato azaba ta wani yini mai kewayawa idan kuka saba kuka ki karbar sakon Allah wa ya kauni ya ku mutane na auful mikyala wal mizan ku rinka cika wato mudu da awo idan kun yi awo wa mutane wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kuma kar ku rinka tauye wa mutane kayayyakin su da abubuwan su da haƙoƙin su wala tabkhasu nasa ashiya'ahum wala a fil ardi mufsidin kuma kada ku rinka yawo a bayan ƙasa kuna masu yaɗa barna da fasadi bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wato ragowa ta Allah ko abin da zai wanzu daga arzikin Allah da ya baku na halal khairul lakum shi yafi muku alheri in kuntum mu'minin inda kun kasance kuna da imani wa ma ana alaikum bi hafiz ne ba mai kiwo bane akan ku ballantana in sa ido in ga abin da kuke yi ku yi daidai tsakanin ku da ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin ne dangane da wasu mutanen da suka zo su kuma bayan mutanen annabi salihu wato mutanen samudawa waɗannan mutane kuwa su ne mutanen madiyan madiyan wata alƙarya ce da take yankin falasɗin a wancan lokacin kuma inda allah ya tura musu annabi shu'aibu alaihi salam annabi Shu'aibu nan kuma ɗan uwansu ne bayan kasancewarsa ɗan ƙasa a tare da su kuma shi ma harkar su ɗaya ta neman arziki da kuma wato fafutuka na dan jujjuya taro sisi saboda a samu halal to sai Allah ya ce ya je musu wa'azi ya je musu wa'azi wa'azinsa na farko shine tauhidi wa'azinsa na biyu shine su gyara halinsu su daina tauye kayan mutane da awo da mudu irin yadda suke ɗungushe idan sun zo awo in sun zo su idza kalu ala nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun su in sun zo auna sai su yi kokari a cika mudu amma in sun zo aunarwa mutane kuma sai su tauye saboda neman dan wannan abin da zai rika karuwa wai don su samu arziki to annabi shu'aibu alaihi salam sai je musu wa'azi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wa'azi na farko kuma mafi muhimmanci shine a bautawa Allah a kadaita shi kar a yi shirka da shi su daina bautar gunki su daina kafirci su yi musulunci su miƙa wuya ga Allah su yarda da shi su bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba sannan yace da su wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku rinka tauye wato almikiyal almikiyal abinda ake alkailu da shi kenan wanda ake aunawa ko da kwano ko da wani abu na awo al-mizan kuma wanda ake aunawa ta hanyar gwada nauyi duk abinda ake aunawa ta hanyar quantity wanda za a zuba a ga yawansa ko a kwano ko a buhu ko a ƙwarya ko a kwanjiri ko a wilbaro ko a cikin tanki kamar yadda ake auna mai duk wannan abun ana ce masa almikiyal wanda za a auna ta hanyar yawan abin da ya ɗauka gwargwadon yawan wannan kontena, almizan kuma shine wanda za a auna ta hanyar nauyi wanda za a ɗora a kan sikeli sawa'un in an zo sai da nama ko in an zo sai da duk wani abin da ake auna shi ta hanyar sikeli zinariya da azurfa da sauran nau'uka na kayan abinci da ake iya auna su ta hanyar sikeli a gwada nauyinsa a ga ya kai kilo kaza to wannan su ne abubuwa guda biyu da dama galibi harkokin mutane na kasuwanci da cinikayya da su ake yi da su ake gwada kaya ko dai a gwada ta hanyar yawan sa shine almikiyal ko a gwada ta hanyar nauyinsa shine almizan sai ce to kar ku tauye kowanne wannan ya haɗa duk wata hanya da mutum zai iya yin kasuwanci a yanzu sawa'un wanda ake aunawa ko wanda ake gwadawa wannan kuma ya haɗa da irin abubuwan da yanzu muke da su wanda ake gwadawa da sikeli waɗanda koda a da babu su da kuma abubuwan da ake aunawa ta hanyar yawa kamar lita-lita na mai da ake aunawa a gidan mai dole ne mutum ya cika shi a yanda yake in mutum ya je tauye injin ta yanda zai bayar da lambar da ba ita ce hakika ba to ya shiga cikin abin da annabi shu'aibu ke wa'azi wa mutanensa a nan shine wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku rinka wato tauye abin da ake aunawa da wanda ake gwadawa sai ce inni arakum bi khair ni ina ganin ku mutane ne qad faddalakum Allahu azza wa jalla bi ni'matin minhu wa rizqin wa fadl wa sa'atin fil mal Allah ya fa Allah ya yarwata muku Allah maɗaukakin sarki bai tauye muku ba me yasa ku za ku tauye mutane ina ganin kuna da alheri alherin da yake nufi arziki kamar yadda Allah ce wa innahu huli hubbil khairi la shadid kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin haka kayan arziki da kayan abubuwa da dan adam ke bukata wanda kuɗi ke iya saya ana kiransa alkhair to wannan shi yasa yake cewa inni arakum bi khair ce ni ina ganin ku fa kuna da naku arzikin da Allah ya buɗa muku don haka ba sai kun rika cutar mutane ba za ku iya tsayawa ku haƙura da abin da Allah ya baku me zai sa a ce dole sai kun tauye kayan mutane alhali Allah ya baku nasa alherin ba don iyawarku ko don ku ba wa inni asafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ni ina jin muku tsoro idan kun saba ina jin muku tsoron azaba ta wani yini mai kewayawa wanda zai kewaye ku da azaba dukkan ku ba zai bar wani ba sannan dukkan abin da kuka tara ma zai hada da shi duk wani abun ku Allah zai iya tunkuke shi shi yasa zai ce mishi azaba yawmin muhit azaba ta rana wanda za ta iya kewaye ku ta kowane bangare kuma yadda mutum ba zai iya gudu ba ko ya samu kuya ko mafaka to shine nan, inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit wa ya qaumi aukul mikiyala wal mizana bil qist kuma yace da su ya ku mutane na ku cika wato mudu ku cika awo bil da adalci ku yi adalci yadda kuke son yin adalci ko ai muku adalci in kun zo auna kuma ku yi mutane adalci in kun zo aunarwa shine wala tanqusul mikyala wal mizan wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kada bimana wala tanqusu an-nasa huquqahum kada ku rinka tauye wa mutane haƙoƙinsu duk abin da ku ga na mutane ne ku bayar wa mutane haƙƙinsu kar ku rinka tauye wa mutane kayansu shine wala tanqusul wala tab wala tabkhasu nasa ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada wato wala tabghul fasada fil ard kar ku rinka watsa barna a bayan ƙasa ku yi barna a nan ku yi barna a can kuna ta yin wato abubuwa na asha a ko'ina to wannan shine al'atiyu fil ardi ko al'atiyu bil fasadi fil ardi shine wala ta'asaw fil ardi mufsidin yace da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wato ragowar da Allah zai bar muku bi ma'ana ma ya tabakka lakum min rizq al-halal war-ribh tayyib wal-kasb mubarak khairul lakum in kuntum mu'minin abinda za ku samu a wurin Allah ɗan kaɗan ɗin da kuke renawa ne yake taruwa ya zama mai yawa na daga ribar ku in kun yi kasuwa na daga noman ku in kun yi na daga amfanin ku in kun yi noma na daga abin da ake biyan ku na lada in kun yi sana'a duk dai abin da Allah zai ba ku na halal ɗin da za ku nema baqiyatullah abin da ya rage muku zai iya wanzuwa daga arzikin Allah da alherin sa khairul lakum shi yake muku alheri in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai kiwo ba ne a kanku iyakana shi ne in yi muku wa'azi in isar muku in kun karɓa don kanku in ba ku karɓa ba don kanku to shi ne ya Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana su kuma wace amsa suka bayar قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نعم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, waɗannan mutane ƙalo sai suka ce, Ya shu'ayi, أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء yanzu sallar nan taka da take yi ita ce take sa ka sa mu mu bar abin da iyayenmu suke bautawa ko kuma ita ce take sa ka sa mu wato kar mu yi abin da muka ga dama da dukiyarmu innaka la'antal halimur rashid lallai dai kam kai ne mai kai ne wato mai haƙurin nan kuma kai mai shiryayyen nan annabi shu'aibu alaihi salam wa'azin da duk yake yi kaji irin amsar da mutanen mutanensa ke ce masa suna cewa da shi a salatuka wannan sallar da kake yi muna gani kana sallah da rana kana sallah da daddare ita ce ta sa ka kai wato ka zama daban daga cikinmu har za ka zo kana gaya mana ga yadda ya kamata mu yi ga abin da za mu bauta wa mu bar abin da muka ga dama na iyayenmu sannan kai za ka gaya mana yadda za mu kashe kuɗinmu mu da kuɗinmu mu da dukiyarmu kai ba za ka wato kai ne za ka gaya mana yadda za mu kashe kai ne za ka hana mu abin da ba za mu yi da shi ba ba za ka bar mu muyi yi abin da muka ga dama da dukiyarmu ba to sai suke mata izgili da ba'a da cewa innaka la antal halimur rashid ka ji ba, ka ji mai haƙuri ka ji shiryayye mu ne za ka nuna mana shiriya ka ji sarkin hakuri ka ji sarkin shirya waɗansu malamai suka fassara kamar ibn kafir da cewa inna la la'antar halimur rashid lallai dai kan wato kai kai ne wato mai haƙuri kai ne shiryayye a da a da kan kana da haƙuri kana da shirya amma gaba ɗaya al'amuranka sun susuce gaba ɗaya ka canza tun da ka fara sallan nan sai gaba ɗaya al'amuranka suka canza ka zo kana shiga harkar da ba taka ba da kana da haƙuri ba wanka da abin da wani yake yi sannan kuma da kai shiryayye ne ba ka bakanta abin da wani yake yi yanzu ka zo ka bata kana bakanta abin da muke da iyayenmu sannan ba ka da haƙuri kan ka tsaya harkar da ta shafe ka kai sallaka sai sallaka ta sa ka kana hana mu mu kuma kar mu yi abin da muke so to wannan sai zama kamar suna mata suna mata wato irin abin da mutanen annabi salihu suka mata qad kunta fina marjuwan qabla hadha a da kan kai wanda ake masa tsammanin alheri ne amma yanzu duk ka canza ka zama babu alheri to ka ji amsar kafirai kenan ga annabawansu duk wa'azin da annabawa suke musu ma ya atihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un duk manzon da ya zo musu sai sun yi masa izgili annabi shu'aibu alaihi salam haka ya haƙuri amma saboda iya amsa irin tasa ga abin da yake musu falo ya mai ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ce ya ku mutane na ku bani labari mana kun nutsu ku saurari bayani ku saurari bayani na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu kuna gani idan na kasance akan shirya bayyananniya daga wurin ubangiji na ga hujjoji ga kuma ina kan tafarki madaidaici wa razaqani min hurisan hasana kuma Allah ya bani arziki daga gare shi arziki mai kyau yanda ni bana wato haɗawa da irin naku amma duk da haka Allah ya bani nema arzikin ina da shi amma wa mai kyau ne mai tsafta mai tsarki wanda babu cuwa-cuwa a ciki babu kuma tauye haƙƙin mutane sannan kuma gashi kuma ina da addini ga kuma arzikin daidai gwargwado ina da shi me za ku nuna mun wannan abin da nake yi ba don neman wani abin hannunku nake yi ba sannan shiryar da nake yi dinnan ina kan shirya wadda ita ma ina son ku da ita ne shi yasa yace inni arakum bi khair ina son ku kuma da wannan alheri me yasa ku ba za ku bi wannan abin da nake kai ba razaqani minhu rizqan hasana ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an duk abin da nake hana kun nan ba nufi nake yi ni ma in saba akai ba ni in ce ku yi ni kuma in yi wani abu daban a'a yadda nace muku ku yi ni ma haka nake kai in in uridu illa al-islah mastata'at ba abin da nake nufi sai dai kokarin kawo gyara iya abin da zan iya wa ma tawfiqi illa billah sai dai ba na da wato madogara sai dai ga Allah matsaukakin sarki kadai Allah shine wanda zai iya mun muwafaka ya dakar da ni akan abin da nake so ba iyawata ko kokari na ba alaihi tawakkal ga Allah kawai na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi nake komawa annabi shu'aibu amsarsa kenan ga mutanensa yana ce musu ya ku mutane na ku auna mana wa'azin da nake muku nan fa akan shirya nake sannan ni bana neman komai a wurin ku domin ni ma ni min hurisan hasana ni ma Allah ba ina ba arzikin sannan ku lura da cewa dukkan abin da nake muku na wa'azi ina nema in kawo gyara ne ba nema nake wai in nuna ni na ba ni ma ga Allah na dogara kuma zuwa ga Allah nake komawa wa ya kaumi yace ya ku mutane na لا yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qauma lutin minkum biba'id ya ku mutane na kada kiyayya ta da gaba da ni da kuke yi a kan wa'azin da nake muku kada fa ya ja ku ku je har ku fada azabar Allah ta shafe ku irin azabar da ta shafe mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da kuma mutanen annabi salihu ai mutanen annabi lutu kam ba sa da nesa da ku kusa kusa suke garin su yana nan akan hanyar ku sannan kuma ba ku daɗe zamanin su bai daɗe da shuɗewa ba wannan ya ishe ku izina ya ishe ku wa'azi abinda Allah ya yi wa waɗanda suka gabace ku kar ku bari kuma a yi muku irin haka shine ma'anar wala ya yajri mannakum shiqaqi yake ce da su ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ولا يجرمنكم شقاقي بمعنى لا تحملنكم عداوتي ولا بغضي wala مخالفتي سابا wadda kuka mun da kuma wato yadda kuke gaba da tsananin adawa da ni kar fa je ja muku halaka shine la yajri mannakum shikaki an abinda ya samu mutanen annabi nuhu na halakawa da ruwa an kawo mahud ko na mutanen annabi hudu na halakawa da iska an kauma salih ko na mutanen annabi salihu na wato halakawa da tsawa ko da girgizar ƙasa kar ku bari ta kama ku an kauma abun nan wa ma ma lotin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu su ba zai ta suke ba su ma Allah ya halaka su da ruwan wuta kar ku bari Allah ya muku ɗaya daga cikin irin waɗannan idan ko kuka ji. to ba za ku kani ba ba za ku ki gani ba wastaghfiru rabbakum ya mutane na ku nemi gafarar ubangijin ku sun tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi inda rabbi rahimul wadud lalle ubangiji na mai jin kai ne yana jin tausayin bayansa wadud kuma Allah madaukakin sarki wato ya cika siffar kauna ta hanyar sanya kaunarsa a cikin zukatan bayinsa na gari suna kaunarsa shi ma yana kaunar su shine ma'anar alwadud ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah ku tuba gare shi ku nemi gafarar Allah a cikin abin da ya gabata wanda kuka yi a baya ku tuba zuwa ga Allah na maganar gyara gaba Shi ne ma'anar istaghfiru rabbakum fi ma mada min a'malikum thumma tubu ilayhi fi ma yustaqbal ku gyara ayyukanku a nan gaba ta hanyar tuba taubatan nasuh to shine yake ce da su inna rabbi rahimun ubangiji na mai jin kai ne ga bayansa duk waɗanda suka tuba Allah zai karɓi tubansu wadud kuma Allah madaukakin sarki mai kauna ne ga bayansa kuma su ma wato shi abin kaunatuwa ne a gare su to me suka ce masa قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا نعم إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ألا مدعوك تنسلكي يأتي قالوا يا شعيب سيسوك يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول mu fa ba ma gane da yawa cikin abin da kake faɗa wa inna naraka fina da'ifa kuma tabbas mu muna ganin ka a matsayin mai rauni ne a cikin mu walau la rahtuka larajamnak inda ba don jama'ar jama'arka yan uwanka da danginka ba fa da ba don kana cin albarkacin su ba da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz kai kuma ba wani mai wata ɗaukaka bane a cikin mu qala ya qaum arahti a'azzu alaikum annabi sha'ibu ya ce ya ko mutane na yanzu shin wato waɗannan jama'ar ta wasu ne wanda kuke gani suke da girma a wurinku wattakhaztumuhu a'azzu alaikum min Allah sama da Allah yanzu da su za ku dogara da cewa ba za ku taba ni ba saboda su ba wai saboda Allah ba wa ra'akum zuhiriya shi Allah kan ko ambaton sa ma ba ku yi kuka je kuka kuka dauke shi kuka jefar da shi can bayan bayan ku inda rabbi bi ma ta'maluna muhit lalle ubangiji na mai kewayewa ne da iliminsa da kuma ganinsa da jinsa da dukkan abin da kuke aikatawa wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amil yace ya ku mutane na ku ci gaba da yin aikin ku a guraben ku ku ci gaba da yin harkar ku inni amil ni ma zan ci gaba da nawa aikin sawfa ta'lamun ai da sannu za ku sani man ya atihi azabun yukhzihi wa man huwa kadhib wane ne wanda azaba wanda za ta kunyata shi ta wulakanta shi za ta za ta zo ta same shi sannan wane ne makaryaci a cikin mu wartatibu ku jira in ne ma'akum raqib ni ma ina tare da ku cikin masu jira ubangiji madaukakin sarki ya ce annabi shu'aibu alaihi salam duk wannan wa'azi nata bai sa mutanen nan sun canza hali ba ko sun daina yi masa izgili a nan cewa suke yi ma nafqahu kaseeran mimma taqul ai ma naf ma ma nafhamu ba ma fahimtar wato yawan abin da kike faɗa nan ba ma ma fa ganewa kawai duk abin da kike ba za mu gane bane kawai kama na kawai ka bar bata wa kanka lokaci wa inna lanaraka fina da'ifa kawai ma dan muna gani kana da rauni ne da tuntunin mun gama da kai wa laula rahtuka la kai kan ba ta kai muke yi ba ɗan uwanka muke dubawa da ba don a ce kana da yan uwa kana da dangi kana da asali waɗanda za a iya rigima da su an taɓa ka ba wallahi da tuntunin an kashe ka ta hanyar jefewa ba ma anta alaina bai aziz kai ba kowa bane baka da wata ɗaukaka a kanmu da za ka mana barazana ka daina buɗe mana ido za mu iya gamawa da kai wannan duk kalmomi dai na cin mutunci da barazana da tsoratarwa da firgitarwa haka suka rika gaya wannan annabin Allah wa ma anta alaina bi aziz shi kuma yake ce musu ba girma na za ku duba ko girmar ɗan uwana ba a rahatu a arzu alaikum min Allah yanzu maganar ɗan uwana za ku za ku dubi girman Allah da shine wanda zai iya kama ku ba yanzu ashe ba ku tsoron Allah kun manta da Allah kwata kwata wanda khattumuhu wara'akum zahiriya kuma ɗauki Allah gaba ɗaya na battumuhu wara'a zuhurikum kuma jefar da shi kwata kwata ko zancen sa ma ba ku yi sai dai ku ce saboda ina da gata wata gata kuma bayan ni da na rike ubangiji ai ubangiji ya kamata ku lura da cewa ku ji tsoron sa amma shi baya kwama lissafi da shi inni inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji na yana kewaye da abin da kuke aikatawa kuma za ku gani abin da ubangiji zai iya muku kuma tun da dai kun ji to imalu ala makanatikum shikenan na barku, ku ku ci gaba da yin aikin ku ku ci gaba da harkar ku bi ma'ana imalu ala halikum wa dinikum ku ci gaba da addinin ku na bautar gunki ku ci gaba da halin ku na mummunar na mummunan aikin wato tauye mudu da cutar mutane da kwashe kayansu ta hanyar haram da cin zali ku ci gaba da yin wannan ku gani ya zai ta kare in ni amin ni ma zan ci gaba da aiki na mai kyau na sallah da ibada da roƙon Allah da kuma kyautata aiki na inni amil sawfa ta'lamun amma fa ba haka za a ci gaba ba akwai ranar kin dillanci za ku sani man ya'tihi adabun yukhzihi wa man huwa kadhib wane ne wanda azabar da za ta wulaƙanta shi ta tozarta shi ta kunyata shi za ta sauka a kan shi kuma wane ne makaryaci za ku gane wartaqibu bi ma'ana wantabiru ku jira inni ma'akum raqib ni ma ina nan tare da ku muna jira to yanzu ana jira me faru ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ana cikin jira walan ma ja a amruna Allah ya ce sai umarninmu ya zo sai al'amarinmu ya zo sai ranar ƙin dillanci ta zo sai ranar cika aiki ta zo shine walan ma ja a amruna najjaina shu'aiban Allah ya ce sai muka tserar da shu'aibu walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna muka tserar da shi da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi da rahamar mu muka tseratar da su wa aqadatil ladina zalamu sayha amma waɗanda suka yi zalunci na kafirci da kuma zalunci na tauye haƙoƙin mutane ɗin nan sukan sai tsawa ta kama su fa asbahu fi diyarihim ne, sai suka wayi gari a gidajensu suna mushe sun zama gawawwaki Allah ya gama da su ya halaka su ka allam ya fiha kai ka ce ba su rayu ba a cikin waɗannan gidajen nasu gaba ɗaya a cikin waɗannan garuruwan nasu kai ka ce da ba a taɓa yin su ba shine ka allam ya gana fiha ala bu'dan limadiyan Allah ya ce ku saurara wato nesa nesa daga rahamar Allah nesa nesa su karata can su mutanen madiyana kama ba'idat samud kamar yadda mutanen samudawa mutanen annabi salihu su ma aka yi nesa nesa da su daga rahamar Allah aka kitsi ne musu wannan shine ƙarshen yadda mutanen annabi shu'aibu suka tsarata Allah matsaukakin sarki duk wannan abin da bawan Allah ya rinka gaya musu annabi shu'aibu bai sa sun canza halinsu ba bai sa sun musulunta sun daina bautar gumaka ba bai sa kuma sun gyara halinsu sun daina tauye haƙoƙin mutane ba shine Allah ya ce lokacin da al'amarinmu ya zo dama ana jira ana dako akwai lokacin da al'amarin Allah zai zo to lokacin da al'amarin Allah ya zo sai aka tserar da shi shu'aibu kamar yadda ake tserar da sauran annabawa idan ranar cika aiki ta zo to su ko sauran mutanen nan sai tsawa ta kama su daga wurin Allah to anan Allah madaukakin sarki ya ce mana akadat humus sayha wato tsawa ita ce ta kama su amma a wata surar kuma Allah ya ce mana girgizar ƙasa ce ta kama su a wata surar kuma Allah ya ce mana wato azaba ce ta inuwar wuta ita ta kama su to wannan ne ɗaya duka ukun aka haɗa musu saboda tsananin laifuffukansu da dama ya jera su ba wai kafircin bane zalla gashi kusuna almikiyala wal mizan gashi yabkhasuna nata nasa ashiya'ahum gashi kuma yakfuruna billahi ta'ala ga kafirci ga tauye mudu ga kuma kwashe kayan mutane wanda wasu ce sata ma suke yi falo-falo da fashi da makami shine wala ta a sautin ardi mufsidin waɗannan laifuka guda uku sai aka musu kamu kala uku daban-daban kamu na farko shine irin wanda Allah ya faɗa a cikin suratul araf Allah yake cewa fa aka raji rajifatu fa asbahu fi darihim jafimin Allah ya ce sai girgizar ƙasa ta kama su a nan kuma sai Allah ya ce fa akadat wa Ladina alladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jafimin sai wato tsawa sai ta kama su sannan a cikin suratul shu'ara kuma Allah ya ce fa kadzabuhu fa kuma azabu yawmi zulla sai Allah ya sa azaba ta kama su azabar inuwa amma inuwa ta shu'umci inuwa wato waɗannan abubuwa guda uku yana daga cikin lata'if na tafsir kamar yadda malam ibnu kathir yake cewa Allah ya bashi ni'ima ya gano wata fa'ida a nan ta wato sirrin alkur'ani ya ce wannan minal asirari daƙiƙa ya ce yana daga cikin sirrin alkur'ani na ɓoye wanda sai in mutum ya yi dogon nazari zai iya ganowa me yasa aka faɗi kashi uku azaba sai yake cewa saboda sun yi wato kowanne kowace azaba an yi ta ne ta dace da wani abun da suka aikata yake cewa a cikin suratul araf cewa suka yi wa qala al mala'u alladhina taqala al mala'u alladhina kafaru min qabl la nukhrijannaka ya shu'aib amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin cewa suka yi zamu kore ka daga garin mu wannan kasar tamu abun nan Lanukur jannaka ya shu'aib wal min qaryatina wannan garin zamu kore ka to kasar da suke gadara da ita shine Allah ya jijjiga musu ita shi yasa aka yi girgizar kasa fa aka da su rajifa tunda sun masa gori akan kasar sai Allah ya nuna musu kasar ba ta su bace ta sace a cikin suratul shu'ara kuma fa kallabuhu fa akadahum azabu yawmi zulla shi kuma me suka yi saboda cewa cewa suka yi wato fa'ad fa'askifu alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiki wato ka sanya mana sama wani yanki na sama mana ya ruso ya faɗo a kanmu to wannan wannan kalubale da suka yi wannan magana da suka yi a kan sama suna neman tsokanar Allah a kan Allah ya sa sama ma ta rubuto a kansu sai Allah ce fa aka da kuma azabu yawmiz zulla sai Allah ya sa azaba daga sama ta inuwa ta zo musu shine sai aka turo girgije ana cikin tsananin zafin rana su kuma suna ta harkoki suna ta shagali ana ta shagali sai ga zafin rana ya dame su kawai sai Allah ya turo girgije sai ya je taro a wani wuri sai ya dunkule sai ya inuwa sai duk suka koma can sai gaba ɗaya mutanen garin suka koma can ana ta dana sha ana ta hayaniya ana ta wato iya da duk abin da suke yi suna yi saboda sun ga inuwar Allah wannan inuwar kuwa ashe ba inuwa ba ce ta alheri inuwa ce ta shi'umci kawai sai ta fara sauko da ruwan wuta shine ma nan fa za kuma azabu mai dhulla inuwa ta wuta kenan sannan a cikin wato a nan surar kuma saboda cacan zaƙin bakinsu ya yi yawa da har suke ce masa a salatuka ta amurka an na turuka ma ya abudu aba'una ma na kawo kasiran min mata wannan cacan bakin wa ma anta alaina bi aziz wannan yawan chakwaikwaiwar da suke yi sai Allah ya sa aka musu tsawa akan zakin bakin su yayi yawa shi yasa yace fa wa aka akadat allazina zalamu sayha wanda duk yake da yawan zakin baki da cacar baki tsawa ita ka dace da shi shi yasa annabi wato shi yasa mala'ika jibril ya musu tsawa ita ce asaiha da take cikin wannan sura haka Allah ya nau'anta musu azaba saboda su ma sun nau'anta hanyoyi irin na tsiya Allah kuma ya fito musu ta dukkan hanyar da suka fito Allah yana da mafita a can to shi ne ma'anan da Allah maɗaukakin sarki ya ce fa aka zatin lazina zalamu sai hatu fa su fi diyarihim jatimi ka allam yaghnau fiha kamar ba su rayu a cikin wannan ƙasar ba kamar ba su rayu a cikin waɗannan gidaje nasu ba ala bu'dan yana kama ba ba'idat samud Allah ya ce ku saurara wato tir da mutanen madiyana nesa nesa daga rahamar Allah sun fada a cikin tsinuwar Allah kamar yadda mutanen samudawa su ma suka yi haka da ya yi musu gargaɗi cewa an yi shi bakun mislu ma a saba kauma lushin au kauma hudin au kauma salih wa ma kaumu lutin minkum bi ba'id amma da Allah ya tashi kama su da ya kama su sai ya ce bu'dan li madyana kama idan samud irin yadda aka yi wa samudawa bai zaɓi na sauran ba sai zaɓi na samudawa me yasa so da sun yi daidai da samudawa wajen zaƙin baki da kafirci yayin da samudawa suka ce ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin su kuma sai suka ce wa ma anta illa basharun mithluna wa inna zunnuka laminal kadibin sannan mun ji samudawa sun yi zakin baki wa su sun ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada su waɗannan sun yi nau'in wato zaƙin baki wa nasu annabi ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una ya, ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul to shi yasa shi ma Allah sai ya kama su da irin kamun mutanen samudawa sai aka daidaita su da shi ba musu irin na mutanen annabi nuhu na ruwa ba ba musu irin na annabi wato hudu na iska ba sai aka musu irin na tsawa sai aka haɗa su da shi kamar yadda su wato mutanen shu'aibu Allah ya ce fakazzabuhu fa akadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin a cikin suratul ankabut haka kuma su ma waɗannan mutanen a cikin suratul araf samudawa Allah ya ce fa wato fa akadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin iri ɗaya aka yi musu shi yasa Allah sai ya ce bu'dan liman yana kama ba'idat samud in yanda aka yi wa samudawa su ma sai aka yi musu haka to wannan shine ƙarshen labarin wato waɗannan mutane akwai fa'idoji da za mu iya kwasa daga cikin wannan kissa amma kuma kafin nan bari mu ɗanji mai Allah ya ce a gaba ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود wannan shine labarin da Allah ya jingina a nan wanda kusan shine labari na ƙarshe cikin labaran da Allah ya faɗa a cikin wannan sura shine bayani dangane da annabi Musa da Fir'aun Allah ce walaqad arsalna Musa bi ayatina haƙiƙa mun aiki annabi Musa da ayoyinmu ayoyinmu bayyanannu ayoyi kauniya da kuma ayoyin shar'iyya ayoyi kauniya wa ce na Musa tis a ayatin bayyana ga tafin hannunsa ga sandarsa ga sauran abubuwan da Allah ya aiko shi da shi ayatin mufassalat ayoyi ne daki daki amma wa sultanin mubin da kuma wato hujja babayaniya ita ce wato abin da yake da shi na wa'azi da kuma abin da yake karantarwa na littafin attaura littafin Allah da shi ne wanda yake yi duk Allah maɗaukakin sarki ya aike shi da shi saboda mutanen fir'auna sai an tara musu rubdugu na ayoyi shi yasa Allah ce bai ayati na ayoyi kala kala to amma kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya tura musu amma ba su yi imani ba me ya faru ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da shi da manya manyan mutanensa masu faɗa a ji fattaba'u amra fir'aun amma sai suka zaɓi su bi umarnin fir'auna ba su bi na Allah ba wa ma amru fir'auna bi rashid duk da cewa umarnin fir'auna ba akan daidai yake ba umarnin fir'auna ba na shirya ba ne amma duk da haka suka bi fir'auna Allah ya ce wannan fir'aunan da suka bi ya kadumu qaumahu yawmal qiyama shi zai jagoranci mutanensa a ranar kiyama ya ja wato ya zo musu jagaba fa da humunna har ya je gangara da su zuwa cikin wuta bi'sal wirdul mawrud wa bi'sal wirdul mawrud Allah yake cewa fir da magangara ta irin wannan wurin gangarawa wanda fir'auna zai gangara da mutanensa da shi a cikin wuta Allah ya ce annabi Musa alaihi salam ya zo ya wa'azi wa mutanensa kuma mutanen nan fir'auna ne da shi da tawadarsa da manya-manyan masu faɗa a ji a cikin mulkinsa amma Allah ya ce dukkan sai suka kibin wato umarnin Allah suka bi umarnin fir'auna dama Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid wato umarnin fir'auna ba kan shiriya yake ba shi fir'auna sai dai ya rika cewa mutanensa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ina shiryar da ku hanya wato madaidaiciya amma Allah ya ce wa ma amru fir'auna illa fi tabab umarnin fir'auna ba komai yake ba sai a cikin asara da tatsewa to shine anan yake cewa wato wa ma amru fir'auna bi rashid umarnin fir'auna ba akan shiriya yake ba waɗanda suka bi shi sun bata yaqudumu qaumahu yawmal qiyama bimana yatakaddamu alaihim wa yasbaquhum shine wanda yake gaba suna bin sa a baya a ranar kiyama haka ta ganshi shi da tawagarsa da duk mutanensa yana gaba suna bin sa a baya fa da nar sai kawai ya gangara da su a cikin wuta Allah ya ce wa bi'sal wirdul mawrud tir da wannan gangarawa inda za a gangarawa inda za a gangara cikin wuta ne da ta Allah ya ce tir saboda alwird yawanci in aka gangara ko almaurid za a gangara ne ta inda za a samu ruwa galibin gangare in mutum ya gan shi yana sha'awar cewa zai samu ruwa zai samu korama inda za a samu a je kan a wurin sannan kuma a samu a samu ruwa a rabu da kishirwa amma shi fir'auna wannan gangarawa da zai yi da su zai gangara da su ne a cikin ramin wuta Allah ya ce tir da wannan magangara ya kudumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wild al-mawrud sai ne يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود نعم هكذا أنت وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ألا يتي kuma sai aka bi su da tsinuwa a nan duniya da kuma wato a lahira bisar rifdul marfud Allah ya ce tir da wannan dako irin na wato haɗin tarakumin kaya akan kaya bi ma'ana nauyi bisa nauyi an ɗora musu wannan an sake goya musu wancan Allah ya ce tir da irin wannan goyo na haɗin gambiza an ɗora musu tsinuwar duniya kuma aka ɗora musu ta lahira shine usbihu fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah bima'ana taradafat alaihimul la'ain inuwa ta hau kansu da yawa bi isar rifdul marfud tirda irin wannan hawa wato kaya kan kaya sannan haka kuma azaba ma ta nan duniya tun daga kan ranar da suka mutu haka za su ci gaba eh, abin nan a cikin azaba haka ranar kiyama a ɗora a ci gaba annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab tun daga ran da suka mutun nan aka dulmaya su suka ga wulakanci bayan wannan wulakanci yanzu suna cikin barzahu ana ta musu azaba na jira na lahira dorawa za a yi shi yasa Allah ce bi sa marfud ai bi sa hada taradu wannan haɗi na jonawa an gama da na duniya kuma ana zuwa lahira sai a ci gaba ba hutu Allah ce tirza irin wannan بئس الرفد المرفوض ذلك من أنباء الغيب وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء الغيب نوحيه ذلك من أنباء القرى نقصه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك نعم وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد to Allah ya maka albarka ubangiji madaukakin sarki yace zalika min anba'il qura wannan yana daga cikin labarai na alqaryu na kusuhu alai na alai wanda muke labarta maka wanda muke karanta maka min haqa'imu wa hasid Allah ce daga cikin alqaryun nan akwai waɗanda gine-ginensu suke tsaye akwai kuma waɗanda gine-ginensu sun rushe wa ma zalamnahum duk abin da kaji mun yi musun nan waɗanda suka shuɗe an halaka mutane annabi nuh an halaka mutane annabi hud an halaka mutane annabi salih yanzu gashi mun ji bayan an halaka mutane annabi lutu an kuma halaka mutanen annabi shu'aib Allah ya ce wa ma zalamnahum ba cutar su muka yi ba ba zaluntar su muka yi ba walakin zalamu anfusahum su suka cuci kansu su ne ba su so wa kansu sauki ba Allah kuma akwai duka a wurin shi akwai sauki akwai wahala duk wanda ka nema shi zaka samu walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah lamma a amru rabbik Allah ce yayin da umarnin ubangijinka zo. al'amarin ubangijinka yazo na a halaka Allah ce allolinsu abin bautansu wanda suke bauta wa koma bayan Allah ba su musu amfani kawai ba ba su tare musu azaban nan ba lamma a amru rabbi wa ma zaduhum ghayra tatbib ba abin da suka kara musu in banda kara tatsewa da lalacewa da kuma wato rashin amfani wa ma zaduhum ghayra tatbib wa kadhalika aqdu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima Allah ya ce yanda kaje an yi wa wadancan haka ne fa kamun ubangijinka yake kama alqaryu wato wa kadhalika aqdu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima duk wata alƙarya idan ta yi zalunci haka Allah yake kama ta inna akhdahu alimun shadid lallai kamun Allah mai tsanani ne kuma kamun Allah mai raɗaɗi ne inna aqdahu alimun shadid sai mene inna fi zalika la ayatan liman khafa azab al akhirah a wannan yana cikin karatun gobe ne in Allah ya zo Allah madaukakin sarki dai ya ce wato haka ne kamun Allah yake in dai Allah madaukakin sarki ya zo kama mutane to kamun babu sauki to kamar yadda muka ji a cikin ƙissar annabi shu'aib mun ce akwai darussa da yawa ga waɗansu darussa nan waɗanda babban malami Allah ya gafarta maka a Sheikh Abdulrahman bin nasir sa'idi a cikin tafsirin sa tayfiqul karimir rahman ga abin da ya faɗa na fa'idoji a cikin wannan kissa yace na farko muna fahimta a cikin wannan kissa cewa kafirai su ma haddasu wato khitabi na shari'a idan Allah ya ce ku bar kafirci ku musulunta to kuma in Allah ya magana akan sallah da zakka da hajji da sauran abubuwa na addini da halal da haram su ma suna ciki su dai kawai sun yi taurin kai ne shi in Allah ya tashi kama su zai kama su da wato asal kuma Allah zai kama su da fara zai kama su akan sun yi tauhidi da musulunci kuma Allah zai kama su akan abubuwan da yake haram suke aikatawa abubuwa kuma da ya halatta suke haramtawa me yasa aka gane wannan shine annabi salihu annabi shu'aibu yi wa'azi wa mutanensa ubudullaha malakum min ilahin ghairu kuma yace wala tanqusul mikyala wal mizan kaga wannan yana cikin furu' ne bayan kuma ya yi musu wa'azi akan asul na tauhidi fa'ida ta biyu ita ce ashe tauye mudu yana daga cikin mafi girman laifi ka ji abin da aka yi wa mutanen nan saboda tauye mudu haka wannan babban abin tsoro ne ga mutane da suke tauye mudu wajen awu suke tauye sikeli wajen awu suke tauye lita wajen bayar da mai da duk abin da ake auna shi ka ji tsoron Allah ka bayar da shi cikakke in ba haka ba akwai barazanan tsoron abin da ya samu waɗannan mutane na iya samun ka ko a nan duniya ko a lahira gara ma a ce ya same ka a duniya akan Allah ya ce sai a lahira za a kama ka na uku shine sakamako yana daidai da aikinka ne cewa waɗannan mutane tunda ya ce da su inni arakum bi khair ina ganin muku alheri amma daga baya alheri ne iya gushewa ashe mutum kada ya bari ya tsokano Allah sharri ya zo ya maye gurbin alheri bayan shi abin da ya jawo na rashin godiyar Allah akan cin gajiyar alheri a yadda ta dace fa'ida ta hudu ita ce cewa wato mutum na tsaya ya haƙura da halal ɗinsa min ƙarancinsa ya fi masa saboda a ce mutum ya nemi haram wanda ba dole bane haram ɗin ta zo don ka nema shi yasa ya ce musu baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin mutum ya tsaya ya nemi abin da yake wurin Allah ya fi mata kan ya nemi hanyar da zai yi ta wayo ko ta hanyar cuwa-cuwa saboda ya danne haƙƙin wani ta hanyar da ba dole bane don yayin kuma Allah ya bashi fa'ida ta biyar shine ashe yana daga cikin aiki na imani mutum ya guji kayan wani shi yasa yake baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin in kuma mutum ya yin haka to alama ce ta rashin imani abu na shidda shine ashe sallah tun tun tun sallah tana aiki kuma har yau tana yi sallah ibada ce ta dukkan mutumin kirki shi yasa Allah ya ce tun annabi shu'aibu yana sallah sallar da har su ma suka bada shaida cewa kai sallar nan taka ce take sa ka haka ashe lallai sallah tana da amfani kuma har kafirai da arna ma sun gane amfanin sallah ita ta sa shi wa'azi to duk wanda sallarsa bata hana shi munanan ayyuka ba sallarsa kuma bata sa shi yin kyawawa ba to wannan ya binciki ingancin sallarsa fa'ida ta bakwai ita ce ashe arziki duk da Allah ya baka ba yana nufi kai ne absolutely zaka yanda ka gada ba sai yanda Allah da ya baka ya ce don haka mutum kare ɗauka don dukiyarsa ce sai yanda ya ga dama yayi shi yasa su suke cewa au an naf'ala fi na ma sha, hali ne irin na arna mutum ya ce dukiyarsa sai yanda ya ga dama ya yi da ita a'a musulmin kan ya san dukiyarsa amana ce kuma Allah ya sa shi ya zama khalifa ne a kanta ba yayin da ya ga dama ba fa'ida ta takwas ita ce wato da'awar mutum da duk wa'azinsa ba za ta yi inganci da tasiri ba har sai shi ma in yayi abin da yake ce mutane su yi sannan ya guji abin da yake hana mutane shi yasa yace ba uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an wa'azi baya da amfani a wurin mai shi idan shi ma da ya aiki da wa'azinsa ba fa'ida ta tara ita ce wato dukkan annabawa kokarin su shine kawo gyara ba bata wani abu ba shi yasa hanyar annabawa ita ya kamata dukkan duniya su bi dan ya ce in uridu illa al-islah mastafa fa'ida ta goma ashe gyara zaka yi iya wanda zaka iya ne ba zaka iya gamawa ba ba a gamawa ba a yabawa kamar yadda suke cewa shi yasa yace mastafatu iya iyawa ta na san ba zan iya gama komai ba to haka duk yanda kake wa'azi kayi mutane su yi wanda kaga zaka iya sauran abin da mutane suke yi wanda ba za ka iya ba ka bar wa Allah fa'ida ta sha ɗaya ita ce bawan Allah kowane mutum bawan Allah mumini yana dogara ga Allah ne akan al'amuransa kada mutum ya ga don mutane sun bi shi ko ya samu mabiya ya ɗauka iyawarsa ce ko iya wa'azinsa ko iliminsa a'a ya ce alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib mutum ya maida al'amarin ga Allah na duk nasarar da ya samu akan wa'azi ko matsalar da ya samu duka ya dogara ga Allah kar ya jingina ga wani fa'ida ta goma sha biyu ita ce cewa wato ana so mu a cikin wa'azi mutum ya rinka razanar da mutane akan abubuwan da suka faru a baya ya rinka kwaɗaitar da su kuma akan mutanen kirkin da suka samu kyakkyawan sakamako a baya ko a nan gaba shi yasa ya ce musu an ya akuza kun misla wala yajri kuma shiqaqi an yi yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh abinda ya samu wadan baya kar ku bari ya same ku fa'ida ta sha uku ita ce in mutum ya tuba ga Allah Allah zai karbi tubansa kuma Allah zai iya kaunarsa baya nufin wai Allah ya yafe maka kawai sai dai kawai Allah yana ganin ka haka a'a Allah zai so ka ya kaunace ka in dai har ka tuba to Allah yana son masu tuba shi ta Allah ya ce inna rabbi rahimun wadud kuma inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba kuma yana daga cikin abin da Allah zai kaunace ka duk laifin da kake yi in ka koma ga Allah ka tuba Allah zai so ka yi kaunace ka fa'ida ta ƙarshe ita ce tunda yake cewa mutanensa sun ce masa walaula rahtuka la rajamna tunda ba don jama'ar ka ba da mun jefe ka malam yake cewa ashe yana da kyau mutum ya samu ya samu jama'a wanda zai dogara da su a cikin ƙasa waɗanda yawan jama'a da kuma wato tasirin ku a cikin al'amura na ƙasa ko a gwamnati yana sa a rage wata tsiyar da ba za a muku ba suka ce inda ba don jama'ar ka ba da mun kashe ka to ashe su ma musulmi a yanzu dole ne su shiga a yi gwagwarmaya da su a cikin harkoki na ƙasa ko da a ciki akwai saɓo ko da a ciki akwai ɓarna su zauna a ciki su shiga ciki a dama da su saboda wata tsiyar ganin idon su suna ciki zai sa ba za a musu ba amma suka ce za su koma gefe ba za su shiga siyasa ba za su yi karatun boko ba ba za su yi wasu abubuwa na zamani ko na bature ba to zai sa su kuma za a mai da su bayi kuma za su zamo cokali da za a ɗauka ana cin duniya da su kuma sai dai su gani ana yi amma in suka shiga duk da ɓarnar da take ciki za a rage wata ɓarnar sakamakon suna ciki a rage kaɗan ya fi akan a bari a ɓata gaba ɗaya wannan ita ce fa'ida ta ƙarshe daga cikin fa'idojin da malam ya kawo abin da muka faɗa na daidai Allah Ubangiji ya ba mu lada abin da ya zama kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh